don Allah ka bani shawara akan yadda suna da daraja na zai ƙara a zuciyar saurayina wannan tambayar wata bayar Allah ce daga cikin magoya baya ta min wannan tambayar kuma insha Allahu a yau zan yi ƙoƙarin taimaka miki da akalla wasu bayanai za su taimake ki akan yadda darajar ki da kuma ki za ta ƙaru a cikin zuciyar wanda kike so. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan cita mai albarka mai suna sirrin mallakar zuciya TV. Kamar yadda ake gani a cikin wannan wato ainihin farkon wannan bidiyo da kuma takin wannan bidiyo, a yau insha Allah zan gaya mana wasu hanyoyi da zaki bi ki ƙara darajar soyayyanki a zuciya wanda kike so. Kai ma namiji zaka iya amfani da su, ki ma mace zaki iya amfani da su. Wa'annan hanyoyi ne wa'annan. Hanyoyin su ne kulawa. kuma kulawa tana da matukar muhimmanci musamman ga ku mata yana da kyau ki dinga kulawa da abin da kike so sannan kuma tarairaya tarairaya ma tana da matukar daɗi namiji na bala'in so ya ga mace tana tarairayin shi sannan shagwaba kin ga shagwaba da kike gani yanzu yanzu ne zaki ga namiji ya kware miki kike ne namiji kai ga iya daurewa ko kuma basar da abubuwa inda kin yin shagwaba yanzu yanzu nan zaki ji hankalinsa sannan sai faɗin kalamai masu daɗi yana da kyau ki dinga faɗa mai kalamai masu daɗi suna da matukar wato ainihin kwantar da hankalin namiji suna kuma tasiri matuka wajen jan hankalin namiji so ki ta ƙara daraja a zuciyarsa ki ma kuma ki ƙara daraja a zuciyarsa sannan sai haƙuri da juna da kuma neman afuwa da yafiya a duk lokacin da kika masa laifi kada wato ainihin karamin abu ya haɗa ku ya kasance ki ma kin ɗauka fushi da sauransu a'a ki sai ki yafi ko da a ce shine ke da laifi amma karki biye masu kin fahimta so wannan ma kuma zai kara miki daraja sannan kuma zai kara nuna masa e tabbas wannan tasimita take kuma wannan macen zama da ita ne ba wai macen da ta ma abu za ta yi ta fushi da kai ba hakan bai da amfani an fahimta abu na gaba kuma shine sanin duk wani abin da zai faranta masa rai da kuma aikata sa yes yana da kyau ki san abubuwan da suke faranta masa rai kuma ki aikata kin fahimta sannan kuma sai kishiyan haka sanin duk wani abin da zai bata masa rai da kuma barinsa wa'annan su ne abubuwan a takaice kuma insha Allah zan yi bidiyo mai faɗi akan haka insha Allah saboda naga gaskiya kuna son wa'annan abubuwan sosai musamman ma mata to wannan abin zai maza amfani kuma zai matan amfani amma dai na shi ne gaskiya saboda matan amma ma maza ma zai musu amfani wannan shine bidiyon mu ne kada a manta a yi subscribe idan kuka da wani abu a cikin wannan bidiyo na ku nuna min alamar like nagode